Tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo a amfani, sarauniya da kuma niya FM. Bugu da ƙari kuma za a iya jin mu kai tsaye ta Facebook Live ko kuma kai tsaye ta yanar gizon mu a voahausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaje, Safina Tusadu Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro yau litinin biyar ga watan Disambar shekarar 2016 za mu yi magana ne game da yadda ake shagwaba yara da sunan gata wajen tarbiyyarsu da wasu iyaye ke yi. Ta yadda za ku ga ƙananan yara da abubuwan more rayuwa kamar motocin hawa da makamantansu wasu ma ko sakandare ba su gama ba. To haka kuma ta hanyar baiwa yara duk abin da suke so na game da sunan tarbiyya ko kuma sangartawa shin wannan abu ya kuke kallonsa. Sakon farko daga Abdulrashid Jola Musa Gwadabawa ya ce yau da gobe a gani na iyaye na taka muhimmiyar rawa wajen shagwaba yaransu ko da kuwa sun san halin 'ya'yansu mara kyau ne wanda a gani na ba tarbiyya ce wadda ya dace iyaye su baiwa 'ya'yansu ba duk da cewa sun san illolin da haka yake janyowa ko da bayan ba su raye. Sai Aliyu Suleiman Kwado ya ce yi ma yara duk abin da suke so na jin daɗi shi ke sawa yaran su tashi a cikin abokanansu babu wata sana'a da suka iya sai zira ma mahaifansu ido za mu tattauna kai tsaye ta waya da Malam Sharif Almuhajir daga Kano da kuma Hafsat Muhammad Baba shugabar wata kungiyar mata da yara mai zaman kanta a Kaduna. Muna nan tafe da wasu amsoshin da kuka aiko mana game da tambayar da muka yi shafin Facebook da Twitter. Ku dai ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe shirin matasa. To kamar yadda suka faɗa tun farko ko kuma yadda safina ta ce akwai tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter shin menene sakamakon shagwaba yara da sunan tarbiyya da wasu iyaye ke yi da zimmar cewa sai an yi wa yaro duk abin da yake bukata na jin daɗin rayuwa ga Maryam da Safinatu da wasu amsoshinku. ku. Sakon farko daga Abdulrashid Jolan Musa Gwadabawa ya ce yau da gobe a gani na iyaye na taka muhimmiyar rawa wajen shagwaba yaransu ko da kuwa sun san halin 'ya'yansu mara kyau ne wanda a gani na ba tarbiyya ce wadda ya dace iyaye su baiwa 'ya'yansu ba duk da cewa sun san illolin da haka yake janyowa ko da bayan ba su raye. Sai Aliyu Suleiman Kwado ya ce yi ma yara duk abin da suke so na jin daɗi shi ke sawa yaran su tashi a cikin abokanansu babu wata sana'a da suka iya sai zira ma mahaifansu ido tunda sun san akwai masu basu amma rana da mai rabawa ta raba su ne suke shiga halin shaye-shaye da sace-sace a cikin al'umma. Abdulwahab dan makeri ya ce salam yau da gobe to gaskiya shagwaba yaro ko in ce lalata yara da wasu iyaye ke yi da sunan tarbiyya wallahi ba abin da yake haifar masu yaran sai lalaci da raina mutane ƙarshe ma sai ka ga in har su iyayen sun gushe su kasa dogaro da kansu. Sai Aminu Kano Maida ya ce salam yau da gobe tabbas duk wanda yake shugaba ɗansa ya kamata ya daina domin yana gina rayuwarsa cikin haɗari dalili kuwa shine duk lokacin da aka ce uba ya mutu ya bar ɗansa a duniya to duk wanda aka bar wa ɗan an bar shi da aiki domin ba zai iya neman na kansa ba watakila ma ya kama ɗauke-ɗauken kayan mutane sai kuma sadiq zazzabi ya ce wannan al'amarin lallai an fi samun shi a gidan da suke da hali musamman ma aka ce ba yara a gidan sannan kuma yana ɗaya daga cikin sakacin iyaye ta yadda suka tarbiyyantar da yaransu sai dai kawai mu ce Allah ya kyauta saboda daga nan yaro yake samun kafan lalacewa da sangarcewa bai ma iya neman na kanshi wannan kuma bai dace ba sai Musa Adamu Rimi ya ce salam yau da gobe a gaskiya wannan idan kuna jin muguwar ɗabi'a ita ce wannan domin irin wannan eh, shagwaba da wasu iyaye ke yi wa ƙananan yara babu abin da yake haifarwa sai dai ɓacin rai don haka hatara dai iyaye allah ya kawo mafita amin fatima abdulsalam dambam ta ce yau da gobe Icce tun yana danyi ake lankwasa shi in ya bushe ba zai lankwasu ba. Ni da kira nake ga iyayenmu maza da mata da su daina nuna wa 'ya'yansu kauna da ya wuce kima ba a ce kar ku so su ba amma dai ana sara ana duba bakin gatari a tashi lafiya. Sai Umar Alhassan Kamaru ya ce yau da gobe gaskiya duk iyayen da suke bada tarbiyyar yaransu ta cewa duk abin da yaro ya ce yana so na jin daɗin rayuwa ana yi mishi domin ya zama mai tarbiyya to tabbas da wuya hakan a dace idan ba a yi sa'a ba to irin waɗannan yaran su ne za su fi kowa lalacewa sai dai mu ce allah ubangiji ya sa mu dace amin sai kuma nasiba rilwani ibrahim london uba ta ce yi wa yaro abin da yake so yana da hadari sosai domin na farko zai kashe zuciya na biyu zai saka yaro cikin halin sata a don haka ya kamata iyaye su dinga sara suna duban bakin gatari sai rabi'u nuhu na buka ya ce yau da gobe shagwaba yara da sunan tarbiyya domin yi masu duk abin da suke so to lalle wannan ba tarbiyya ba ce illa jefa su halin kakanika yi ranar da babu mai taimakon su sai dai allah Allah Ubangiji ya kyauta gaba. Sai Nafisa A Nasir ta ce tabɗe jan akwai jan aiki wata rana yau da gobe ai yi wa yaro duk abin da yake so na rayuwa ni na ce babban eh, kuskure ne ga lalacewar tarbiyyarsa ga karamin misali akwai wata baiwar Allah ta nuna wa ɗanta gata da jin daɗi aka wayi gari ko makaranta ta tura shi in ya girka kuka to an fasa zuwan kai wallahi da daɗi yawa yaron ta har zaginta yake yi Allah kada ka jarabe mu da san 'ya'ya haka amin sai kuma Haruna Jibril yace su suna ganin in sun ma yaran irin wannan tarbiyyar yaransu zai fi na kowa wani ku yi ma yaranku addu'a shirya amma akwai 'ya'yan da iyayensu suka mutu kuma sun taso cikin kyakkyawar tarbiyya. To ga fa sakonni nan kowa ya faɗi abin da yake mm, kallo game da wannan magana da muke. <laughs> Sannan misalin dama da nake son bayar zaki ga irin kamar misali da ake magana zaki ga asimo yaro da abin da yake so zaki ga yara ƙanana da irin an sai musu motocin hawa suna akwai mm. lokacin da zaki ga a Kaduna mm. aka taba a Murtala Square fa ga mutane na ta fama ana wasu na exercise wai kawai ana tseren motoci ne fa yara ƙanana suka je ta kwace ta shiga cikin mutane. Kin ga duk irin wannan ko a Abuja ma zaki ga ana irin wannan an eh, tseren mota saboda yara ne to ba san zafin mota ba. haka ne mm. ko kuma zaka gani dai yara ba ne wannan abin eh, sense of responsibility ba ba su san me suke ciki ba mm, bare kuma su san mene ne nauyin da ya rataya a kansu eh ka sangatar da yaro har ma haka ma ka nakasar da shi haka Mm. a kwakwalwar shi ba ya <laughs> mm. samu matsala kenan <laughs> to bari mu je ga eh. waɗanda muka tattaro domin mu tattauna tare da su wato eh, malam sharif almahajir da kuma hajiya hafsat baba ta kungiyar eh, mata da yara mai zaman kanta a kaduna wato global initiative for women and children da ke kaduna haka yake to salamu alaikum Hello? Salamu alaikum salam. Yawa, to barka da warhaka Malam Sharif da Hajiya Hafsat. To barka ka dai alhamdulillah kamar. Maraba da wannan lafiya. Mm. mun lafiya kala to to bari mu fara da Hajiya Hafsat ah, aka ce iyaye mata <laughs> to ah, kin ji muna magana akan tarbiyyar yara musamman wajen sangarta su ko sakalta su a matsayin wai tarbiyya ce ko kuma ana ganin gata ne kai yaro ya rasa wani abu da farko wace shimfiɗa mm. zaki ku da kuke harka da mata da yara da abubuwan da ya shafe su eh to um, shi yasa za ka ga cewa yawancin yara yanzu duk gaskiya a lalace suke ba sa son su yi karatu ba sa son wasu din ma sun dan samu su yi karatun ba sa son su yi aiki domin ba a tarbiyyantar da su haka din ba ana ganin cewa a'a ba a san yaro ya wahala amma idan aka duba su aka cewa to su kansu iyayen su ba su wahala ba ne kafin suka tara wannan dukiya ko kuma a'a su sun wahala ne suka tara su 'ya'yansu ne ba sa son su wahala duk waɗansu lokuta mukan samu irin waɗannan eh, halayen hmm. sannan zai kasance cewa idan ka eh, shagwabantar da yaro ka gwada mishi hanya da ba ita kenan ba baka gwada mishi cewa ya tashi ya nemi na kanshi ko kuma zafin nema din nan zai fi daraja abin da ya samu ba za ka ga cewa zai kai matsayin da ba za ka iya kan kwasar da shi ba ba za ka iya gaya mishi magana ba ba za ka iya yi mishi faɗa ba kai hatta ma idan ka sake kai mishi faɗa yana iya tattara kayan shi ba ya ce maka ya bar maka gida ko kuma a'a ya zo ya zage ku ko ma har akwai ƴaƴan ma da za ka kai suna suna dukan iyayensu to wannan muka in muna ganin cewa ba tarbiyya bace kuma ba gata bane kuma ba so bane saboda baka da rayuwa dindindin ba za a ce yau ka rayu har tsawon ɗiyo mace bi ba mm. kuma dole yaran nan barin su za ka yi idan ba ka yi musu tarbiyya ta gari ba shin wata ranar ran da aka ce babu ba ai samu bai da wama kazalika kuma rashi bai da wama mm. akwai lokacin da zaka ga an samu sai kuma kaga lokacin da aka shiga eh, wani yayi na rashi mm. to idan ka shiga yayi na rashi ya za ka yi da wannan yaron bayan ka riga ka sangarta shi shi yasa ake cewa ka so ɗanka duniya ta kishi sannan ka kiɗanka ka kuma duniya ta so shi saboda me saboda ya kamata kai mishi tattali cewa ko da gobe baka da rai to zai iya tsaya da kafafun shi kuma zai kasance cewa zai shiga cikin jama'a kuma zai ji daɗin neman na kanshi domin duk abin da bai nema na kanshi ba bai san wahalarsa ba mm. to ba zai taɓa zama ya ya eh, ya tattalin shi ba sai dai ya bata mm. shi eh to amma zaki ga kamar misali akwai wasu iyayen da zaki ji sun ce to ai ni na sha wahala eh, na nemi abu na rasa bai kamata a ce ni ma 'ya'yana sun sha wannan wahalar da na sha ba mm. Eh, eh, ka kabara waye da garanti na rayuwa mm. idan ka ce kai ka wahala to idan Allah ya kaddara cewa dan zai wahala kuma yaya za ka yi da shi mm. saboda me saboda ai a matsayin mu na yan adam mun san cewa duk abin da Allah ya zana maka dole za ka bi ta wannan tabarkin kai baka isa ka azurta mutum ba ko baka isa ka ce ma mutum dole ba zai sha wahala ba a ai ba wahala ka ta cewa a'a na tashi na yi rayuwa na yi menene to idan Allah ya dora mishi wani ciwon fa wanda ka san cewa sai ma ka kashe kuɗin kafin ma ya samu lafiya ko kuma a ba zai ma samu lafiya ba ko ita shi kuma wannan ya za ka yi da shi mm. so saboda haka ya kamata ka gwada ma yaro cewa kai yanda ka tashi ka wahala sannan ka samu to shi ma ya tashi ya wahala ko da za ka taimaka mishi to ya kasance cewa ka taimaka mishi ta hanyar da zai kasance cewa shi ma idan ya samu zai inganta abin da ya samu kuma zai san darajar abin da ya samu kuma ba zai wulakantar da ko kuma almubazzadantar da abin da ya samu ba sannan kuma zai kasance cewa ka mishi tarbiyyar da shi ma kanshi in ya samu nashi ya'yan shi ma akwai irin tarbiyyar da za yi mishi mm. da zai ma ƴaƴan nashi saboda haka kaga tarbiyya za ta dore kenan amma idan ka ce eh, eh, ina ga layin hajji hafsa na tutsu kenan eh. to to kafin mu je ga mu ji layin nata yayi mm. ko zai sake warwarewa ah, na ga kina da ina da wani tambaya wani rubuce nan da tambaya <laughs> ka san akwai wasu iyaye daga cikin parents iyaye ko wani shi ke shagwaba yaro ɗayan kuma shi ke ƙoƙarin ya tsawatar eh. to ta kan eh, misali uwa na yi uba na eh. yin nashi daban to yaya ke mm, ha za ka ga wasu yaran ma sun zo sun taken uh, uh, in kamar sai su ma raina ɗayan Eh, ɗaya mai ba da shawara ko shi mai tsawatarwa eh. <laughs> irin abin da maryam eh. take son ta ce kaman mm. sai kaga yan uba ne ke tsawatarwa uwa ba ta yi sai kaga oh. yaran sirrin jaya wajen uban sun zo irin uwan ma ba su ma kula ta ba su ma santa ma sun ce ai baba ya ce kaza eh irin ra'ayi ya fi komawa kan uban saboda shi ke musu abin da suke so to bari mu ji ah, ah, malam sharif kana jin mu shi ma ya Eh, yau wato to kaji magana da hmm. maryam ta yi da safinatu na'am hmm. na'am eh da farko me zaka ce game da wannan magana da muke hmm. to alhamdulillah wannan dai magana ce akan tarbiyya kuma tarbiyya kamar yadda muka sani a bace wadda dan adam ya gaji ta tun daga ranar halittarsa har zuwa ranar da zai mutu ba ta tsayawa akan yaro karami ko babban mutum kowa ana son ya zama mai tarbiyya hmm. to amma zahiri ita tarbiyya galibi ana koyo ta ne daga lokacin da aka mallaka wa mutum ɗa ko kuma in ce tun daga ranar da mutum yake ƙoƙarin a auren uwar da za ta haifa masa ɗa abin da addini da al'ada suka karantar shi ne kowa ana tantance masa irin matar da za ta aura wadda ta dace da al'adarsa da al'ummarsa saboda daga baya za ta haifar masa 'ya'yan da za su zauna da shi kuma su zauna da al'umma mm. shi yasa zaka ga wata kabila tana kyamar wani kabila wajen aure ba wai saboda ana ganin cewa ba su dace ba da wani ka a saboda wannan cakuɗe ne na al'adu ɗin ne wani lokaci baya haifar da ɗa gari a ido mm. shi yasa zaka ga galibi idan iyaye suka aurar wa mutum mata suna samun nutsuwa idan suka auren masa wadda su suka ga ta dace mm. ba kamar wadda shi ya auro ba mm. so daga ƙarshe idan aka samu 'ya'ya iyaye an wajabta musu su mai da hankali wajen tarbiyyata da 'ya'yan nan tun suna jarirai mm. har su kai ga matsayin rarrafe har su kai ga matsayin magana mm. so kuma aka umarce su da su sanya su a makarantu su miƙa su hannun mutane na gari to al'ummar mu yanzu an wayi gari da lalacewar tarbiyya ta fuskoki daban-daban lalacewa tarbiyya ta bangaren karatun kansa da ta bangaren iyayen da ta bangaren al'umma baki daya mun wayi gari mu ba mu son yi wa 'ya'yanmu nasiha ko faɗa ko mu ja su akan wani abu ilimin ma wanda zamu ba su mun fi karkata na wanda za su koyo al'adun da ba su bane muke ganin za su tsiratar da mu ranar ƙarshe hakan nan kuma abokanan harkar su mun fi miƙa su ga waɗanda muke mulki da tabbas cewa ba irin abokanan harkar mu bane lokacin da muke yan ƙanana a gaban iyayenmu so al'umma gaba ɗaya ta girkice kuma ba wani abu ne sai illa sakamakon 'ya'yan nan da ake haihu mana yanzu ake barin su ba tare da tarbiyya ba ba a nuna musu abin da ya dace su ba a kwabar su ba a komai haka sai yaro ya girma a sangarce sai ya zo ya zama mara kunya zai iya zagin duk wanda ya ga dama zai iya cin zarafin duk wanda yake so sai ya kalli gwamna ko shugaban kasa ko wani sarki ko wani abu ba ruwan shi ba uwan shi da wani girma idan ka mm. mahaifan nasa ma baya ganin girman su so da haka wayannan abubuwa ne wanda duka muka manta da shi ko muka rabu da shi wanda kuma kuskure ne mm. domin a tarihin mu ko kuma al'adun mu a da iyaye idan za su ci abinci ma tare da ƴaƴan suke ci saboda su koya musu yadda ake ci mm. idan suka tashi daga bacci za su zauna su saurari ƴaƴan me suke yi amma yanzu an wayi gari babu wannan dangantaka ko a ɗin shi kuma babu wannan zumunci ne wannan ya je ga yan uwan wannan haka dai haka dai al'umma dai ta zama wani abu da bayan da ba shi bane ake gani wannan kuma sabani ne da abin da mu aka tarbiyyantar da mu eh to kafin in je gare ka akan maganar ta fuskar da kai maganar tarbiyya tunda dole an ai maganar tarbiyya a kawo maganar yanda addini ya tsara da wani makamantan haka ah, bari in je ga Hajiya Hafsat Hajiya Hafsat kina jin mu Hello? haji yanzu ba a same ta ba. Yawwa kina jin mu? Mm. Eh, Yawwa to na ce ɗazu Maryam da Safinat suna magana cewa za ki ga wani lokaci uwa na ƙoƙarin ta yi tarbiyya ta gari uba kuma yana shagwaba yaro ko kuma mm. uban ne yake ƙoƙarin tarbiyya uwan na shagwabawa. Idan aka samu wannan matsalar me ke faruwa ne a irin wannan abu? Eh to kaga kamata a ce da uwa da uba duk bakin su ya tafi daidai akan yaran su. bai kamata a ce uwa ta fifita ba ko kuma uba ya fifita mm. idan aka yi haka shi yasa za ka ga cewa yaron shi kanshi zai girma ya tashi ko ya rena uwar ko kuma ya rena ubar. Mm. sannan na in uban yana da abin hannun shi to ga reni zai shigo don uwar ta yi takwabi eh, yaro to ba mm. zai ma tsaya saurare ta ba mm. ko kuma a'a uwa ce takwabi yaro, yaro ya zo yana kuka ya je wajen uba uba sai ce kai alamama. mama kar ka damu da ma me kake so ai abu kaza nake so to shikenan je kaza a yi maka ba tare da binciken menene yasa uwan nan ta kwabe shi ba to kaga yau da gobe idan ana yin haka shikenan yaro zai tashi kaga bai da uwan nan tashi za ta tashi ba ta da daraja a wurin shi hmm. sannan ko ba za ta iya kwabar shi ba shikenan ya kama hanyar sangarta kenan hmm. in kuma uwar ce ma take yin haka din to kaga shikenan uba kuma ya tashi shi ma ba da daraja a wurin yaro kuma sannan kuma sai abin da yaro ya ga dama to mm. irin wannan ya kamata a ce iyaye bakin su ya zama daidai in ma yaro an kwabe shi in ya je wajen ɗaya daga cikin mahaifan shi to kamata ya mahaifi ya bincika ya ga menene yaron ya aka kwabe shi mm. in ya ga abin da za a yi faɗa ne to sai dan ƙara ma'ana shi sai ce to ka ga abin da yasa aka maka faɗa saboda kaza da kaza kamar yadda malam ce a jawo hankali a yi nasiha kuma a gwada mishi cewa wannan abin da aka yi daidai ne wannan abin da aka yi ba daidai bane ba mm. saboda me saboda a saka yaro hanya eh, tafarki amma idan baki ya karkata baya tafiya daidai Malama Hafsat ina da tambaya. <laughs> yanzu za ki ga kamar yanzu lokacin yanzu kamar wasu hmm. iyayen suna ƙoƙari um, duka uwa da uban suna ƙoƙarin su bada tarbiyya amma hmm. kamar zamantakewa inda ake ya kama kamar unguwa haka ko makaranta hmm. ko inda ake yanzu kamar ta nan yara kuma nan suke gurɓata da tarbiyyarsu nake gani ko haka ne eh, hajiya kin gane watan kowane gida akwai irin yadda kake tarbiyyantar da 'ya'yanka kake taso da su mm. domin ne saboda kowane irin iyaye akwai yadda su ma suke son su tasar da yaran su mm. ai mu wani lokaci mu iyaye yakan kasance cewa ko a yadda yaran mu suke mu'amala da abokanansu ko da kawayensu mm. sai kiga cewa ba za mu tsaya mu bincika wa shin wa'in irin kawaye ne a'a wa'in irin abokane ne yaran mu suke da su ba idan muka ga eh, abubuwan da suke wanda bai kamata ba ai kama mai iya yi dan wani faɗa ne amma ko da yanzu iyayen yanzu ba su sa mai ƴaƴan su faɗa to kai sai ka ja naka ka gwada mishi illa cewa mm. bai kamata ba mm. kuma ga dalilin ka amma sai ke ga cewa yaro ya tashi ma ya fita baka san inda yake ba hmm. a'a ya ta tashi ta fita kuma a'a zan tafi gidan kawata biki san wace irin kawa bace biki san daga ina kawan nan take ba biki san irin tarbiyyar da kawan nan take take da ita ba hmm. Hmm. tunda dole ne yaro zai je makaranta kuma dole za a haɗu da sauran yara a makaranta amma ya kamata mu mu ƙara sa idanu ne yawancin lokuta hajiya bari in gaya miki uba ya tafi nema uwa ta tafi nema saboda haka an bar yara a um, cikin gida daga sun sai masu aiki to ita kanta wannan tarbiyyar ma tana da matsala mm. saboda me saboda za ki ga cewa ba mu da isasshen lokaci a tarbiyyar ta da 'ya'yanmu mun bar tarbiyyar mu ƴaƴanmu a masu aikin gida ko direbobin da za su kai su makaranta ko da za su ɗauko su saboda haka daga nan kuma akwai abokanai a'a na je gida aboki wani na je gida aboki ne. ko kuma a'a ana nan na shiga intanet ina ta wa'annan abubuwa ina ta kallon abubuwan da basu kamata ba mm. to duk wa'annan abubuwan rashin sa idanu ne mu namu na iyaye mm. ya kamata a ce mun ƙara sa extra idanu domin ne saboda yanda zamani yake tafiya oh. idan yaro ya yi abu dole ka kuɗe shi sai ki ga yaro yanzu haka fa yana rike da wayar da uwarsa da ubansa ba da ita mm. amma kuma ina ya same ta in uwar da uwar uban ba su saya ba ina ya same ta uwa ta kasa tambaya uba ya kasa tambaya wani eh, kuma ya siya ya ba su mu ma kanmu da za mu kasa kwakwai ƴaƴanmu saboda me saboda muna ganin cewa a'a ya dace da zamani ne hmm. bayan cewa kuma dacewa da zamani dinnan sai ya kasance cewa Eh, eh, gurɓata musu tarbiyya take yi eh. saboda haka ko kana gidan yawa ne ya kamata a ce kai ka san irin ƴaƴanka kuma ka san irin tarbiyyar da kake san ƴaƴanka su to bari koma ga malam Sharif Almuhajir ah, malam Sharif yanzu misali kana da yaran ka ko kuma mace tana da ƴaƴanta ko iyaye gaba ɗayan su shikenan misali yaro ya kai kila shekara ko sha sha biyar, shida, sha bakwai, shikenan ba zan dan sai masa irin ƴar wayar zamani ƴar kwamfuta zamani din nan tunda su kaga dijital ne yaran ba su zo lokacin tafaraita ba <laughs> eh sai a ce na sangarta su misali kana ji na da malaman hafsa yawa eh yawa ina jinka idan muka duba zan can da mala mm. a kan hanyoyin da ake a gurɓar yara mm. ta amso ban karfi da abokai da intanet da kuma ah, sauran hanyoyi mm. zan iya haɗawa da tv da radio mm. duka wannan hanyoyi to ita dai yanzu babbar hanya da suke kuma a cikin waɗannan mm. intanet wadda kuma eh to wannan kamar layin ka bai da kyau sosai amma bari mu ji ko za eh wato yi magana in ji kamar yanzu kuma na ji warware yawa ke shi intanet din nan mm. ana samun shi ne ta amfani da waya To ita kuma wayan nan yi gaskiya wato wani abu ne na zamani wanda zamani ya zo da shi babu yadda za ka yi dole sai yaranka sun yi mu'amala da shi. Mm. Kai da kanka kana bukatar su yi mu'amala da shi da ita. Mm. Saboda sanin inda suke da kuma ba su saƙonni da sauran abubuwa. kama mm. a zamanin yanzu ya zama dole iyaye su dinga mai da hankali ne 'ya'yan suke a cikin wannan wayar. Kuma me suka saka a cikin wayar. Eh muna jin ka muna jin ka eh. Hello? Eh ina jin ka. kuma me eh. suka saka a cikin wayar mm. kuma me ake turo musu mm. kuma su wane ne suke mu'amala da su a wayar. Mm. Wannan shine abin da ya zama dole a kan oh, wato ba siyan ba sa idan da television da komai da komai. Eh to to wato kana nufin ba siyan ba? Haka zai zama abin da ake isarwa a cikin wannan wayar shi da yake gurɓata tarbiyyar yaran komai ingancin tarbiyyar da uba ko uwa take ba su mm. wannan shi ne To, amma kafin kafin wannan mu je ga wannan uh, misali uh, maganan da na ce maka ɗazu cewa addini ma za ka ga da yadda ya bada yadda za a yi tarbiyyar yaran. Shin yaranka ya kamata duk abin da suke bukata ka sai musu mm. ko ko a'a ka ce a'a ne? Ba daidai ba ne. Idan ka ce za ka saya wa yaro duk abin da yake bukata, farko tukuna yaro ya bukaci abin da ba ka'ida ba ne ba ma wani ɗan alama ne rashin tarbiyya a wajen ka. duran da ɗanka ya kai matsayin da zai tambaye ka abin da bai kamata ya tambaye ka ba mm. to ya kamata ka binciki wata irin tarbiyya kake ba shi mm. Mm. na biyu ba duk abin da yaro ba ne yake so ake ba shi shi yasa Allah ya sa muka zama iyayen yaran saboda mu controlling mu kiyaye abin da suke so a ransu da abin da kuma ba su so mu sa su so so abin da yake na alheri kuma mu hana su son abin da ba alheri bane so lokacin da yaro ya nemi yana da waya wadda ba ta shiga intanet ya nemi a saya masa mai shiga intanet in babu da digi kudin da za ka sayi wannan hmm. hakan nan kuma yaro su nemi mota a zamanin yanzu yara yan kanana ana saya musu motoci suna yawo da ita wannan duka yanayi ne na bada tarbiyya hmm. da kuma nuna yaro wani gatan da ba shi bane zai cece shi kuma ya nuna masa rayuwa da tattalin arziki da wanda ake musamman wannan zamani da muke rayuwa a ciki hmm. haka to bari mu je ga Hafsat to malama Hafsat To yanzu ta yaya ya kamata mu nuna ma mu so eh, ba tare da an sangarta su ba? To, wallahi ya kamata mu gwada musu cewa abin da za mu iya yi musu shine daidai da za mu iya musu. Saboda abin da ya sa na faɗa haka kuma, saboda za ka ga cewa mu kanmu iyaye muna assasa kamar gasa tsakanin yara. banna a ce yaro dan gidan wani da yaro dan gidan wani wannan an yi musu an yi mishi a gidansa kaza ni ma sai nema dana kaza to kin ga shi ma kanshi yana kawo gurbatar eh, tarbiyya hmm. saboda haka dole ne mu tsaya mu gwada ma yara cewa mu ma mun nema ne saboda haka su ma dole su nema hmm. kuma ya kasance cewa mun ƙara sa ido kamar yadda na faɗa ɗazu dole ne mu ƙara sa ido a irin tarbiyyar da muke ma mu hmm. karatu kuma dole mu gwada musu cewa karatu shine mafita da na addini da na boko nan shine mafita domin inda iyayen ba su yi karatun ba illa da ba su tara dukiyar ba ko kuma inda ba su iya kasuwanci ba da ba su tara dukiyar ba saboda akwai na san cewa waɗanda suke yan eh, kasuwa ne sukan tafi da yaran su ma kasuwa domin me saboda su dinga koya musu irin yadda saye da sayarwa yake mm. domin in suka tashi su san cewa ba fa kudin haka ake samun su wasararre ba mm. saboda haka su daraja duk abin da suka samu dole ne kuma mu tabbatar cewa su wane ne kawayen ƴaƴanmu abokanan ƴaƴanmu domin mu ƙara sa idanu saboda mai duniyar yanzu ba za ka saki yaro kawai haka nan gararaya ba ya mm. kamata ka dinga cekin din shi kana sa ido a ko menene sannan kamar yadda malam faɗa ai ba mu ce kada yara su abin intanet ba ko kuma kada su eh, eh, su dinga yin irin wannan abubuwan neman abubuwa a cikin intanet a'a mm. a san me suke nema a cikin intanet din saboda akwai yanzu haka magana da ke miki akwai wata yarinya da aka kawo matsalar ta cewa ta je ta da irin wannan bulufin din duk a cikin wayarta mm. tana kaiwa makaranta tana gwada ma yaran makaranta kin ga irin wannan kin ga inda waya ce ba mai iya daukan wannan ba ai da ba za ta yi ba mm. to in har ta kai ga sai ka sai mai waya dan da kai waya da shi ko kai text ko kai wani abu sai ka sai mishi ba wanda zai je yi magana internet a ciki ba mm. domin duk ana guje ma irin waɗannan abubuwan saboda haka mu kan mu iyaye ya kamata kuma mu dinga gwada halaye na gari domin me saboda mu ne eh, abin da malamai na farko mm. wanda 'ya'yanmu za su tashi su ga irin abubuwan da muke yi domin su koya idan ba mu yi halayen kirki ba to ki tabbatar cewa tarbiyyar ƴaƴanmu za ta lalace amma idan muka yi halayen kirki to muna tabbatar ma da ƴaƴanmu da kuma duk masu sauraron mu cewa muka raka da addu'a mun tabbatar cewa za mu samu eh, yara masu tarbiyya ta kwarai. Eh to bari mu je um, uh, Malam Sharif uh, daga karshe kai me zaka gaya mana misali wani tanadi ne ga mutane za su bi misali a addinance shin yaya musulunci ko kuma wasu sauran addinai ma suka nuna cewa ga yanda za a yi tarbiyyar yara. Na'am kusan malaman Hafsa ta faɗi dukkan abubuwan da ya kamata a yi. Mm. Sai dai zan karfafa abubuwa guda biyu a nan. Mm. Farko mutum ya zama mutum nagari ya zama mm. salihin bawa a musulunce idan mutum ya zama nagari salihin bawa wanda baya shiga cikin haƙoƙin Allah baya shiga cikin abin da ya shafi shirka da sauran abubuwa to wannan mutumin akwai yiwuwar Allah zai kare masa dukiyarsa ya kare masa 'ya'yansa bayan shi. Idan muka tira a cikin surat likafi annabi Musa a cikin wannan labari na wa'annan wannan gini da annabi Musa ya gani ya ya daga mm. to wannan Allah ta'ala yake cewa ammal bidaru fa kana li gulamaini yatimaini wa kana wa kana abuhuma falihan mm. babban magana mu kana abuhu ma salihan baban su salihin bawa ne mm. saboda haka sai Allah ya ga dama ya kare dukiyar kuma in sun girma ya ba su dukiyar a hannun su mm. haka wannan mutum ya zama mutum nagari akwai yiwuwar Allah zai kare masa dukiyarsa da iyalansa da duk abin da ya bari a baya mm. dukiyar da zamu tara mu baro mu ko ko dadin da zamu ba su ba shi bane abin da zai kare su imani da kuma takawa da muka bar su akai shine zai kare su abu na biyu kuma shine mu kiyaye su daga wuta wajen karantar da su addini mu saka su a karatu kamar yadda ce na boko da na addini kuma mu kula da wa'inda suke mu'amala da su musamman masu aikin gida da abokanai a makaranta da kuma malaman makaranta da duk wani wanda ya zama dole sai ya haɗu da ɗa'ya'yanmu a wannan shekarun na ƙanana don wannan shekarun su ne shekarun da suke da haɗari babba mm. idan muka kiyaye wannan ko muka roki Allah ya mana jagora ina ganin cewa za mu iya samun kyakkyawan sakamako kuma za mu iya samun yure a ta gari wadda za ta yi mana addu'a daga karshe ko da bayan mun mutu da addu'ar shi mu samu shiga aljanna. Haka. To mun gode kwarai uh, Sharif uh, Almuhajir da Hajiya Hafsat Muhammad Babu da kuma Babu. Mun gode kwarai. Mun gode. madalla. Yawwa to Allah ya taimaka. Ya ni ya rabbi. Madalla. Mm. to mm. kuma ji abin da ya faru ke <laughs> Usman da Zina kun san eh. wannan hamshakin mai kuɗin nan Bill eh. Gates wai ba zai ban ma ƴaƴansa gadon eh, komai ba ya kaci ko ya biya musu kuɗin makaranta su can su karata shikenan yawa sannan kuma zaki ga akwai abubuwa da yawa irin zaki ga mm. in ya taso kaman shugaban kasa a nan mm. ba ƴaƴansa sun yi aiki ba a dan tsakanin wannan sashen nan tana aiki to duk irin wannan abubuwan yana daga cikin rashin sangartawa to Allah ya ba mu ikon tarbiyyantar da su yadda ya kamata masu sauraro ana iya lalubar mu ta intanet voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata. Haka yake to duka duka kan yanzu a nan shirin ya kammala a madadin. Maryam Bashir Bagaji. Da Safina ta sada Sodangi. Sai kuma wanda ya bada umarnin shirin wato Daniel Brown da kuma injiniyan mu ne wato Mr. Greg sai kuma Ibrahim Jarmai da ya haɗa mu da ku ta Facebook Live. Ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alheri sai Allah ya kai mu gobe. wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba yau da gobe